We know that Boko Haram still has these girls, but we also know that they are still going into places of worship. Mun san 'yan matan nan na hannun 'yan Boko Haram. Wannan kungiya na kai hari kan ɗakunan ibada ba tare da bambance kowane addini ba. 'yar majalisar Amurka Sheila Jackson Lee daga Texas tare da abokan aikinta uku ke jawabi a dandalin Unity Fountain nan Abuja inda kamfe din a dawo mana da 'yan matan Chibok ya fara. Now we ask victims fund be done in spirit. 'Yan majalisar da suka hada da Steve Stockman dan jam'iyyar Republican daga Texas, Frederica Wilson 'yar Democrat daga Texas da Lois Frankel Democrat sun bukaci gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wata gidauniya don tallafawa da biyan diya ga duk wanda fitinar Boko Haram ta rutsa da shi ko danginsa. We've cursed Mun fa gani da kanmu daga labaran da sojojinmu ke bamu na yadda ake cin zalin al'umma, don haka ma muke ganin kaddamar da wannan gidauniya don tallafawa iyalan waɗanda aka kashe ya zama wani abu mai muhimmanci, in ji Stockman. 'Yan majalisar dai sun je Amurka ta ware miliyoyin daloli don kwato matan Chibok da tallafawa gwamnatin Najeriya don kwantar da wannan fitinar. Saboda tsananin talauci ma a Najeriya, a mahangar 'yar majalisa Frederica Wilson Johnson ya sa fatar matasa da yara ta dusashe da hakan ke jifa su aukawa ta'addanci har ma suke ganin rayukansu ba su da wani muhimmanci.